sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a nomad fm da lol fm niya da kuma tashar mu ta voa africa kan mita 200.5 zangon fm da ke birnin yamai za a iya kama mu a alfa radio da ke kumasi a kasar ghana za ku kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a yaushe a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan dare. Yau Asabar biyar ga watan Oktoba shekarar 2019. Hadiza Kyari ce tare da Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC. Muke sake dawowa a shirinmu na karfe tara da rabi agogon Nigeria, Nijar, Kamaru da Chadi. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yau ne biyar ga watan Oktoban shekarar 2019 ake bukukuwan ranar malamai ta duniya. bayan nan kuma ibrahim garba zai gabatar da shirin jawabai daga dattawa amma duk kafin nan sai a gyara zama domin a sake jiya da duniyar ta wuni jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran 'Yan jam'iyyar Democrat a Majalisar Wakilan Amurka sun tura wa fadar shugaban Amurka ta White House umarnin neman takardun wasu bayanai dangane da binciken tsige shugaba Trump da suke yi. Shugabannin kwamitoci guda uku a Majalisar Wakilan Amurka sun faɗa a wata sanarwa cewa neman takardun na da mahimmanci saboda fadar shugaban ta ƙi ta tattauna ko ma ta ce wani abu game da umarnin neman takardun da kwamitocin suka sha tura mata. haka zalika masu binciken na majalisar wakilai sun tura umarnin neman takardun bayanai akan mataimakin shugaban amurka mike pence game da abin da ya sani akan batun ukraine sun ambaci rahotannin da ke cewa ta yiwu hadaman pence ya ji tattaunawar da trump ya yi a watan yuli da shugaban ukraine volodymyr zelensky abinda akan batun yanzu ake binciken yiwuwar tsige trump ɗin a jiya juma'a da safe trump ya bayyana cewa yana da dama bisa ga kundin tsarin mulkin amurka ya yi yaƙi da rashawa kalamansa na baya-baya da ke bayyana dalilin da ya sa ya nemi taimakon gwamnatin wata ƙasa a kan binciki abokin adawar siyasarsa. Babban wakilin Koriya ta Arewa a zaman shawarwarin da ake yi game da makaman nukiliyar Koriya ya ce an kammala tattaunawar da jami'an gwamnatin Amurka da na Koriya ta Arewa suka yi yau Asabar a Stockholm jim kaɗan bayan fara ta. zaman shawarwarin bai cimma abin da muka sa rai ba daga ƙarshe kawai aka tashi daga zaman abin da kim yong gil ya faɗa kenan a wajen ofishin jakadancin koriya ta arewa da ke stockholm a ƙasar sweden ganawar da jami'an kasashen biyu suka yi a yau asabar ta ɗan lokaci ita ce zaman shawarwari a hukumance na farko tun lokacin da shugaban amurka donald trump da shugaban koriya ta arewa kim jong-un suka amince a watan yuni su sake maido da tattaunawar bayan wadda ta taɓarɓare a watan fabrairun da ya gabata a vietnam kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jami'an ƙasar iraki sun ce an kashe mutum ɗaya a birnin bagadaza a lokacin da 'yan sanda suka harba barkonan tsohuwa a kan masu zanga-zangar ƙin jinin gwamnati a yau asabar ranar zanga-zanga ta farko tun bayan da aka ɗage dokar hana fita ta kwanaki biyu ranar talata da ta gabata ne masu zanga-zangar suka fara hawa kan tituna suna nuna rashin jin daɗin su akan batun rashin ayyuka a ƙasar da abubuwan more rayuwa da kuma cin hanci da rashawa a gwamnati. Zanga-zangar yau Asabar na zuwa ne kwana ɗaya bayan da tsohon jagoran mayakan 'yan shi'a Mokdata al-Sadar wanda ke shugabancin bangaren 'yan adawa mafi girma a majalisar dokokin ƙasar. Ya yi kira a kan shugaban ƙasar Iraki ya yi murabus ya kuma ce ya kamata a yi zaɓe da wuri a ƙarƙashin sa idan wakilan majalisar ɗinkin duniya. dakarun iraki sun sha bude wuta akan masu zanga-zangar kuma jami'an kiwon lafiya da na tsaro sun ce an kashe akalla mutane 65 a cikin wannan makon a wata sanarwa jiya juma'a hukumar ba da agajin kasa da kasa ta red cross ta faɗi cewa mace-macen fararen hula da kuma mutanen da ke ƙara jakata a zanga-zangar da ake yi a faɗin ƙasar abin damuwa ne da kuma yadda ake amfani da bindigogi don maido da doka da oda. Hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya na neman taimakon dala miliyan 20 don magance annobar amai da gudawa ko kwalara da ake fama da ita a Sudan. Hukumomin sun yi gargaɗin cewa wannan mummunar cutar na iya shafar dubban mutane sai dai idan an ɗauki matakan gaggawa don daƙile bazuwarta. Tun bayan da aka ayyana barkewar cutar ranar takwas ga watan Satumban da ya gabata a jihohin Blue Nile da Sanar, ma'aikatar lafiyar Sudan ta ba da rahoton cewa mutane fiye da 230 sun kamu da rashin lafiya, wasu su takwas kuma sun mutu. Hukumomin na Majalisar Ɗinkin Duniya sun kuma yi gargaɗin cewa ta yiwu mutane fiye da dubu goma sha uku su kamu da cutar nan da watanni shida masu zuwa idan har annobar ta bazu zuwa wasu jihohi shida da ke tattare da haɗarin ɓullar cutar. Wani mai magana da yawon ofishin kula da harkokin ba da taimakon jin kai James Liker ya ce ana ci gaba da samun ambaliyar ruwa tun daga watan Yuli abinda ke ƙara haɗarin bazuwar cutar tun da a ruwa ake ɗaukar cutar kwalara. Maryam Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. ake bukukuwan ranar malamai ta duniya a Najeriya, hukumar ilimi ta ƙasa ta baiwa malamai wa'adi har zuwa ranar ƙarshen watan Disambar wannan shekara da su tabbatar sun mallaki takardun shaidar ƙwarewa da kuma yin rajista don samun lasin daga cibiyar nazarin binciken aikin malanta na ƙasa. Ga wakilinmu Abdulwahab Muhammad da ƙarin bayani. sai dai bincike na bayanin cewa akwai matsaloli masu yawa da suka janyo koma bayan ilimi musamman a arewacin najeriya da suka hada hadda soke tsarin kwalejin horar da malamai da manhajar tsarin ilimi rashin yanayi mai kyau don ba da ilimi da littafai da kuma na'ura mai kwakwalwa alhaji hassanu bala tsohon shugaban kungiyar malamai ne a najeriya ya ce wa'adin da hukumar ilimi ta ƙasa ta ɗiba wa malamai kansu mallaki takardar shaidar kwarewa don aikin malanta mafi karanci na nce zuwa ranar 31 ga watan disamban wannan shekara ya yi daidai sannan ya ci gaba da cewa hukumar gudanar da aikin koyarwa ta najeriya ta yi daidai domin zan iya tunawa wannan abun an kirkiro shi tsakanin uku zuwa hudu an yi ta ba da dama wa malamai su yi rijista teachers registration council to ina ganin ko har zuwa yau muna cikin alif dubu biyu da goma sha tara ai ina ganin ya cancanta a ce kowane malami in har yana da sha'awa tun ba ma tilasta shi ba ya je yi an soke makarantun horarwa ta malamai wato teachers colleges eh. to tun daga lokacin muka samu ci baya ma'anan arewa sosai an samu ci baya kuma mu din nan da muke kishin da muke zana domin mu an koyar da mu daga teachers college ne mu professional teachers ne an koyar da mu mun rubuta mun sha rubutawa muna gaya gwamnatocin baya a san yadda za a yi teachers college su dawo don a samu ingantaccen kwarwa da ingantattun malamai masu kishin abu domin ina tabbatar muku cewa wallahi in ba dawo da teachers colleges ba don dai kawai mutum daga nce ya zama malami wallahi dauka wuya ne shi kuwa nasu jawabi dangane da zagayowar ranar malamai malam sa'idu dalhat ya taya malaman ne murnan wannan rana tare da kuma yin tambihi dangane da muhimmancin malamai a duniya da farko muna murnan kewayowar wannan rana mai albarka ranar biyar ga watan goma ranar malamai ta duniya kuma zan yi matashiya a malamai magada annabawa ne don annabawa abin da suka zo wa al'umma da shi shine ilimi so duk al'umman da ba su da malamai sunan al'umman mataciya don maluma zakankanin al'umma kamar fitila ne ga duhu duk inda aka samu haske ana sa tsammanin za a gane hanyar da za a ɗauru a kai ko kuma za a bi babban abin bakin cikin shine laifuffukan kowa yana da irin nashi a hukumance a bangaren malamai a bangaren iyaye da yake laifin ba na mutum ɗaya ba ne mafiya yawancin malaman nan alfarma ne ya kai su ga aikin karantarwa da rashin aiki to kaga wannan duka yana ɗaya daga cikin abin da ya kawo taɓarɓarewan ilimi wadda kuma kullum sai dai a yi ta celebration na ranar malamai na duniya amma kuma ba a celebrating menene malaman suka haifar na ci gaba musamman mu a arewacin najeriya halin da muka samu a kanmu a ciki halin bakin ciki ne halin abun takaici don kullum mu ne baya a ɗaya gefen kuma kwamishinan ilimi na jihar bauchi dr aliyu tilde ya yi bayani ne a hukumance kan abin da ya shafi malamai na farko shine mu ba su eh, hakkin suna girmamawa saboda malami shi ke da tarin ilimin da ake son ya baiwa ɗalibai da kuma yara ƙanana da ka babu abin da za ka baiwa malami kamar wannan girmamawa shi malami a duk inda yake eh, girmamawa shine haƙƙinsa na farko um muallimi wa fihi tabjila kada al muallimu an yakuna rasula a tabbatar da cewa duk wani haƙƙi da yake da shi na shi ma an bashi shi idan ya kama a yaba masa a yaba masa sannan idan ya kama a ladabtar da shi a ladabtar da shi sannan su martaba kansu su yi aikin su mu kuma insha Allah za mu yi namu. Taken bikin ranar malamai na wannan shekarar shine matasan malamai su ne madogara na aiki a gobe. Abdulwahab Muhammad Murya Amurka daga Bauchi a Najeriya. gaishe da Abdulwahab Muhammad. Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa na wannan mako na zagayowar satin samun 'yancin kan Najeriya daga tura mulkin mallaka karo na 59. To kamar yadda aka saba ga gugan naku hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a makon na zagayowar satin samun 'yancin kan Najeriya. A kaikaci shugaba Buhari ya sake cicikar gwamnatocin PDP da wasa tattalin arziki mai tangarda. by generating employment Shugaban a jawabinsa na cikar Najeriya shekaru 59 da samun yanci ya nanata muradin yaƙi da cin hanci da rashawa da faɗaɗa hanyoyin kuɗin shiga waje da fetur. Asusun Gates da Melinda ya taimaka wajen rage mutuwar mata da yara a lokacin haihuwa. Muhammad Kolo Bajoga darakta ne a hukumar lafiya matakin farko a Gombe. Gombe ta sauko daga 1,575 zuwa 800. Majalisar Majami'u ta Duniya ta nuna damuwa ga karuwar cin zarafin yara ta hanyar lalata. Sexual abuse of children happens in every society, no the uh, economic status. Wakiliyar majalisar Katrina Tino a taro a Abuja ke cewa masu fasikancin ma yawanci na kusa da yaran ne waɗanda aka amince da su. Yayin da Sokoto PDP ta yi nasara a kotun zaɓe a Kano kuma APC ce ta samu nasara. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja. Haka dai, to yanzu bari mu shiga zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. amma da yake har yanzu akwai ɗan burkushin murnar zagayowar ranar samun 'yancin kan najeriya ɗin yau shirin namu zai ta'allaka ne kan makomar najeriya a siyasance wanda hakan ke tasiri kan yanayin zaman lafiyar ƙasar don haka za mu sake gabatar muku da kashi na ɗaya na tattaunawar da madina dauda ta jagoranta inda wasu mahankalta suka tattauna kan makomar siyasa da zamantakewar najeriya Madina Dauda na fi baki wuri. Jama'a barkamu da saduwa da ku a wannan shiri na musamman. Najeriya ƙasa ce da ta samu 'yancin kai daga turawan mulkin mallaka a ranar 1 ga watan Oktoba na shekara 1960. Ko da yake a wannan lokaci Najeriya ta fara mulkin farar hula ne da tsarin majalisa wacce aka fi sani da parliamentary system a turanci. Amma yanzu demokradiyya ake yi kuma an fara ne a 1979 a lokacin da aka zaɓi alhaji shehu shagari sai kuma 1999 da aka zaɓi olusegun obasanjo har zuwa umaru yar aduwa a shekara 2007 da goodluck jonathan a shekara 2011 sai kuma muhammadu buhari a shekara 2015 zuwa yau dinnan. a wannan shiri na musamman da za mu kawo muku domin taya Najeriya murnar cika shekaru 59 da samun 'yancin kai. Za mu tattauna da baƙi na mutum uku. Akwai Muhammad Wakili, ɗan siyasa ne shi, sai Shu'aibu Mungadi, mai nazari tare da fashin baƙi a al'amuran yau da kullum. Sai kuma barista mai nasara Ibrahim Umar, masanin kundin tsarin mulki kuma mai shari'a. Ina muku maraba da zuwa wannan shiri. To zan fara da kai barista mai nasara Umar. Wai menene mulkin demokradiyya ne? to demokradiyya dai idan muka ɗauki kundin tsarin mulkin ƙasa sashe na sha hudu sakin sashe na ɗaya ya ce shi ne tsari wanda yake na shugabancin jama'a ta yadda yake mafi rinjayen jama'a su ne waɗanda ke da shawara wa zai shugabanci su a takaice kenan a nan akwai matakai daban-daban da tsarin mulki ya fito da shi in aka ɗauki sashe na uku na tsarin mulki ya fito da matakai wanda yake da karamar hukuma da jiha da kuma tarayya in aka ɗauki sashe na hudu na biyar na shida na tsarin mulki kuma sun yi bayanin ɓangarori guda uku wato goro ne mai kwar uku akwai bangaren waɗanda suke su suke shirya dokoki shine sashe na hudu na tsarin mulki akwai bangaren kuma waɗanda in aka shirya dokokin nan alhakinsu shine su aiwatar da waɗannan dokokin wajen shugabancin ƙasa shine sashi na biyar sannan akwai ɓangaren waɗanda in an samu laifi ko kurakurai su ne masu ladabtarwa ko su yi gyara su ne masu ɓangaren shari'a su ne sashi na shida to a duka wannan ciki a demokradiyyar da ake yi shine shi talaka kamar yadda na bayani ko kuma in ce mafi yawan rinjayen jama'a sashe na sha hudu sakin sashe na ɗaya su ne waɗanda za su je su zaɓi duk wanda suke so kuma ta wannan hanyar ne za su canza wanda ba su so ko da kana akan kujerarka za su iya zuwa su ce za mu canza ka domin abinda muka aike ka ka wakilce mu ba shi ka je kana aiwatarwa ba to karkashin nan kuma akwai runwa mai girma wadda sai aka ɗaura shugabanci shi ya sanya ake kira shugaba mai cikakken iko wato sashi na da talatin na tsarin mulkin Najeriya ya ce shi shugaban ƙasa wanda a turanci ake kira president shine aka ɗora ma alhaki ne ya zama madugu na yadda zai tafiyar da wannan tafiya ta demokradiyya din ba don komi ba domin talaka ya dara ya san cewa eh shugabanci ne nashi shine wanda yake mai yin zaɓe shine wanda yake mai canza wanda yake kan kujera shine wanda yake kuma da alhaki na nada waɗanda suke za su ladabtar da waɗanda suke sun kauce ma waɗannan manufofi da ya sanya to shine wanda ake a takaice abin da ake nufi da demokradiyya ah, mun gadi barin zo gare ka yanzu lokacin da najeriya ta samu 'yancin kai a ranar 1 ga watan oktoba na shekara 1960 yanayin mulki ya bambanta da wanda muke yi a yanzu shin najeriya tana demokradiyya din yadda ya kamata ko ya kake kallanta to yadda shi lauya wato barista ya faɗi yadda a manufar ko kuma ma'anar demokradiyya da kuma yadda tsarin ke tafiya to za mu iya cewa tana demokradiyyar kamar yadda aka ɗora ta a kanta ina ganin shi tsarin demokradiyya gaba ɗaya ba wai tsari ne da ita najeriya ta ƙirƙiro ba ko ta samo ba tsari ne wanda aka samo aka ƙirƙiro aka ɗora mata saboda haka tafiyar demokuraɗiyyar najeriya yana yi ne daidai yadda waɗanda suka shirya wannan tsarin suke tafiyar da shi abin da dai muka sani shine saboda canjin zamani demokuraɗiyyar kanta ita ma tana tafiya da zamani yadda ta faro a lokacin da aka samu 'yancin kai ba irin ta bace yanzu ake tafiya da ita mun san ta faro da shugaba wanda baya da cikakken iko wanda ke da tsarin majalisu da kuma firimiya da kuma prime minista. Hmm. wanda yake shugabanta eh, eh, eh, lokacin farar hula hmm. mulki na farko kenan hmm. jamhuriya ta farko kenan daga baya a jamhuriya ta biyu aka zo aka sami shugaba mai cikakken iko wato zamanin shugaba shagari kenan to daga wannan lokaci muka yi ta samun wato shiga irin ta sojoji na shigowa ciki ana juye-juyen mulki har aka zo a zamanin obasanjo wanda shi ma yana kan tafarki na shugaba mai cikakken iko to aka samu bayansa aka samu yar addu'a aka samu jonathan aka samu shugaba buhari shi ma a tsarin nan dai na shugaba mai cikakken iko wanda yake a halin yanzu mafi yawan kasashe na duniya masu demokaradiyya suna tafiya ne akan haka in ba ita ingila da kanta ba ingila da ta kirkiro mana wannan kuma a gare ta muke koyon wannan tana tafiya ne da tsarin prime minister ba irin wannan tsari da mu muke tafiya a kansa to amma me yasa aka ce demokaradiyya mulki ne na mutane domin mutane waɗanda mutane ke zaɓe da kansu eto eh kamar yadda na faɗa kamar yadda kace an ɗora mana ne an ɗora mana a kai wato yadda aka ɗora a kai din canda da farko mutane ke zaɓe da kansu amma da zamani ya zo aka ƙara wayewa sai ya zama su kansu waɗanda za a zaɓa a nan najeriya da afirka da ya damu ce mafi yawan ƙasashen afirka su suna tursasa mutane ne su zaɓe su yana da wahala yanzu a samu wanda zai takara siyasa ta matakin gwamna ko shugaban kasa wanda zai tsaya mutane su zaɓe shi zaɓe na hakika sahihin zaɓe shi yasa mafi yawa ake karewa a kotuna domin jayayya ta cewa an yi zaɓen ba daidai ba bari mu dawo ga ɗan siyasa muhammad wakili ka ji abin da mungadi ya faɗi yaya yake ne wajen fagen tsayawa takara a siyasar najeriya to a zamanin da ake siyasa irin na da mun waye gari mun ga cewa jama'a su suke zaben wakili ba wakili ne zai zaɓi kansa ba kuma mafi yawanci jama'an nan su ne za su nuna ka ba kai za ka nuna kanka ba an waye gari yanzu kamar raƙumi ne maimakon majayin raƙumi raƙumi ke jansa yawancin shugabanni yanzu nan ba zaɓensu ake ba saboda haka mafi yawanci ba sa ganin ainihin matsayin jama'a a matsayin su ne da shugabanci ba wai shi mai bauta ma shugabancin ba an waye gari cewa yanzu kuɗi shi ne jagoranci an waye gari cewa in ba ka zama ɗan ta'adda ba kai ba ainihin mai tafiya da jama'a ba ne shugabancin kuma sai ya koma ga hannun ƙananan mutane su ne wa waɗanda suke tsayawa takarar kenan kuma waɗanda ake ɗorawa wanda ake ɗorawa abinda ba washe ke nufi da ƙananan mutum a eh, ƙaramin mutum wanda bai san ainihin cigaban gaban ƙasa ko kuma a'a bai san darajar jama'a ba shine abin ke tafiya a yanzu to bari ƙara maka tambaya ɗaya kafin in komo wajen barista yaya ake yi waɗannan mutane ke cin zaɓen in ya haka ne eh to an waye gari mafi yawanci ba san yancin kansu ba da sun san yancin su dama na hannunsu sai suka ɗau damar suka miƙa ma ainihin masu shugabantansu wato su masu zaɓe ba san yancinsu ba barista barin zo gare ka muhammad ya ce masu yin zaɓe a najeriya wato da ya kamata ya zama al'umma da su za su zaɓi waɗanda za su mulke su ba su san yadda za su gudanar da wannan abu ba saboda haka sai suka zama su ne ake ja kenan ko a dai bayanin ka to menene ne aka yi ba daidai ba da har ya sa mutane suke irin wannan ɗabi'u <clears throat> to akwai abubuwa da dama wato idan muka ɗauki jamhuriya ta farko ko kuma kamar yanzu yadda muke bikin shekara hamsin da tara mm. to cikin hamsin da tara din nan shekara ashirin da tara da wata uku shine aka yi sannan shekara ashirin da takwas da wata tara mulkin soja ta kusan kunnen doki ne a waɗannan shekarun yawan daɗewar da aka yi mulkin soja da yawan daɗewar da aka yi mulkin farahuna idan kika ɗauki na farahuna farko an yi shekara shida soja suka zo suka watsar da demokradiyya ɗin da suka watsar da demokradiyya din da aka zo zaɓe da dawo da demokradiyya sai aka taho da wani sabon samfurin demokradiyya wanda ya bambanta da wancan. ya zo sabon samfurin nan shi kuma iyaka duk lokacin da aka bashi kawai shekara hudu ne da wata uku sojoji suka kara kifar da wannan zango na biyu aka zo aka yi ta tuntsila gudi-gudi ana kawo tsare-tsare daban-daban aushen a4 a rtk a kato ba aka yi ta kawo tsare-tsare da sauransu daga karshe aka zo a zango na uku zango na uku kuma aka bullo da wani tsari na daban shine wanda har muke murna cewa an kai shekara ashirin yanzu a nan za mu dasa aya a wannan shiri na musamman da muka kawo muku domin cika shekaru hamsin da tara da najeriya ta yi wajen samun 'yancin kai daga turawan mulkin mallaka. Mun fara wannan shiri da Muhammad Wakili wanda shi ɗan siyasa ne to wani dalili ya sa Muhammad Wakili ya ɗan fita daga zauren. Tare da Shu'aibu Mungadi mai fashin baki a al'amuran yau da kullum da kuma barista mai nasara Ibrahim Umar masanin kundin tsarin mulki kuma kwararre a fannin shari'a. Ni Madina Dauda da na shirya kuma na gabatar da shirin nake cewa ku ci gaba da sauraron muryar Amurka domin samun shirye-shirye masu ilmantarwa da kuma nishadantarwa. Mun gode kwarai da gaske. Jalla a nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya a madadin Madina Dauda da kuma malaman da ta jagoranci tattaunawarsu da mu na wannan lokacin. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana. Madalla a gaida Ibrahim Garba yanzu kuma sai labaran wasanni. Wasanni a takaice. tsohon mai horar da 'yan wasan kungiyar arsenal ta ingila asin benga na dab da komawa harkar kwallon kafa bayan kwashe tsawon shekaru yana zaune a gida tuni da ake baza rahoton yiwuwar samun aiki a hukumar kwallon duniya wato fifa ga asin benga mai shekaru 69 a duniya duk da yake har yanzu ba a bayyana takamaiman yanayin aikin ba to sai dai tsohon kocin ya tabbatar wa gidan talabijin na wasanni na bean sports cewa ya yanke shawarar karɓar aikin inda yake fatan bada irin kwarewar da yake da ita haka kuma ya bayyana yanayin sabon aikin nasa da cewa zai kunshi mu'amala da masu horar da 'yan wasa da kuma ilmantar da su kansu 'yan wasa akan shiga sabuwar rayuwa bayan yin murabus daga kwallon kafa tsohon dan wasan kungiyar chelsea eden hazard ya zura kwallo karon farko a sabuwar kungiyar satirin madrid ta kasar spain a wasan gasar la liga da madrid din ta yi galabar doke granada da ce hudu da biyu kwallon da hazard ya zura ita ce ta biyu bayan da karim benzema ya jefa ta farko tun a minti na biyu da soma wasan luka modric ne ya zura kwallo ta uku ga real din kana james rodriguez ya zura mata ta hudu sakamakon wasan ya baiwa kungiyar damar ci gaba da jagorantar teburin gasar ta la liga tare da tazarar maki hudu tsakaninta da granada da ke binta a tebur kungiyar atletico madrid da take ta uku a tebur za ta ziyarci real valladolid su fafata a gobe lahadi kafin ita kuma barcelona da take ta hudu ta karbi bakuncin sevilla a kasar ingila kuma kungiyar tottenham ta ci gaba da fuskantar kalubale da koma baya bayan da yau brighton ta doke ta da ci uku da nema a wasan da suka fafata na gasar premier wannan dai ya biyo ne bayan ragarga da kungiyar bayan munich ta kasar jamus ta yi mata sa'ad da ta doke ta da zunzurutun ci bakwai da biyu a wasan gasar zakarun turai a tsakiyar mako lamarin da kocin kungiyar mauricio pochettino ya ce yana fatan ganin sauyi daga 'yan wasan a yanzu dai kungiyar ta tottenham ta kasa yin nasara a wasanni goma a jere na gasar firimiya da ta buga a wajen gidanta tun daga ranar 20 ga watan janairun da ta doke fulham da ci biyu da daya haka kuma wannan ya bada adadin wasanni goma sha bakwai da ta sha kashi a dukkanin gasanni a cikin wannan shekara ta 2019 adadin da ya zarta na duk wata kungiya ta sama-sama a duniya murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria a gaida murtala faruk sanyin na kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma wannan karin a takaice. takaice 'yan jam'iyyar democrat a majalisar wakilan amurka sun tura wa fadar shugaban amurka ta white house umarnin neman takardun wasu bayanai dangane da binciken tsige shugaba donald trump da suke yi shugabannin kwamitoci guda uku a majalisar wakilan amurka sun faɗa a wata sanarwa cewa neman takardun na da mahimmanci saboda fadar shugaban ta ki ta tattauna ko ma ta ce wani abu game da umarnin neman takardun da kwamitocin suka sha tura mata Babban wakilin Koriya ta Arewa a zaman shawarwarin da ake yi game da makaman nukiliyar Koriyar ya ce an kammala tattaunawar da jami'an gwamnatin Amurka da na Koriya ta Arewa suka yi yau Asabar a Stockholm jim kaɗan bayan fara ta. Zaman shawarwarin bai cimma abin da muka sa rai ba abin da Kim Jong-gil ya faɗa kenan. To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe insha Allah za ku sake jin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin sai Hailu Hailu da ya haɗa shirin da kuma injiniyan namu na yau Keith Holmes. Ni Hadiza Kyari ke cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.